من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين إن الله سبحانه وتعالى بيكرأ من كاوى وأيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh Allah subhanahu ta'ala ya kamu wannan rana mai albarka ta Laraba rana ah, ta farko a mako da muke karanta wannan littafi mai albarka حقبة من التاريخ نا فضيلة الشيخ عثمان ابن محمد الخميس حفظه الله Allah Ubangiji ya sanya masa ladan wannan aiki da ya a mizanin kyawun ayyukansa. A yau muna laraba ashirin da uku daidai ga watan jimadal ula watan shida na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya wanda ta yi daidai da ashirin da biyu ga watan uku na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya muna nan dai a cikin laifufukan da ake gani shaidina usman ya yi da yadda kuma ake su ɗaya bayan ɗaya ake duba su da idon basira da kuma ake auna su da ma'auni da mizani na adalci a shar'ance kuma a hankalce za mu ɗauki al-ma'akazu sabi'u ko laifi na bakwai da waɗannan 'yan ta'adda da suka kashe sayidina usman suke tuhumansa da shi wai al-itmamu fi shi shine cika wato sallah a halin tafiya mun san abin da ke sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yin kasaru yin kasaru ga matafi, sannan mun san kuma kasaru ɗinnan nan ne sauki ne sauki aka amma abin da ke asali shine ne cika sallah mai raka'a hudu a raka'a hudunsa a halin tafiya dai sauki ne aka kaga na asali ne cikawa wannan kuma sauki ne to za mu ji dalilan da sayyidina Usman ya sa ya cika sallah din sallar rasulu sallallahu alaihi wa sallama fi safari raka'ataini babu shakka abinda aka sani aka tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana salla raka'a biyu a halin tafiya shi ma wa salla Abubakar fi safari raka'atai ne shi ma shaidina abubakar da ya zama to khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko shi ma ya yi salla raka'a biyu a halin tafiya wa salla umaru fi safari raka'atai ne khalifa na biyu da ya zo bayan abubakar shine saidina umar shi ma ya bi sahun wato magabatansa manzon Allah sallallahu da Abubakar a inda shi ma ya cika wato ya raka'a biyu a halin tafiya wa salla Usman sadran min khilafatihi fi safari raka'atayn shi ma sayyidina Usman a farkon al'amarinsa da ya hau khalifanci a tsakiyan abin nafin shi daga farkon hawa har zuwa tsakiya na zamanin khalifancin shi shi ma yayi ta sallah raka'a biyu ne a halin tafiya summa daga baya a can fi safari sai ya cika a halin tafiya ya cika a halin tafiya to me yasa ya cika din me yasa ya cika din yace wal jawabu amsa huwa shine awwalan na farko هذه مسألة فقهية مسألة cika sallah. ko kuma eh, taƙaita ta rage ta a raka'a biyu mas'ala ce ta fiqhu mas'ala ce ta ilimi mas'ala ce wanda malamai sun tattauna ta kwarai da gaske ina fata an gane ko kuma ijtihadiyatun mas'ala ce ta ijtihadi ta ijtihadi ah, ijtahada fiha Usman Usman ya yayi istihadin shi fa akta fa kana madha idan sayyidina usman ya ijtihadi din ya kuskure sai ne idan shahada al-mujtahid fa asaba falahu ajr ajran wa in akta falahu ajrun wahid idan mai kokari yayi kokari ijtihadi yayi ijtihadi in tsakanin shi da Allah ne ya hango wani abu ya ijtihadi idan yayi daidai yana da lada biyu idan ya kuskure lada ɗaya ne hada idza na qad a fi'lan wannan ɗin kuma idan har ma an tabbatar ya kuskure ne fi'lan takan yi wani ya ce la ijtihada hada ma'an nafsi ko ba a hadi bayan da nafsi karara ya tabbata nafsi ya ce jiya haramun ne sai wani ya ce zai je research kan jiya ya tabbatar haram ne ko ba haram tunda qur'ani ya ce haram ne hadisi ya ce haram ne bata lokaci ne kai ta ishtihadi ka je kana ta mikin effort da research na shekara dubu nan gaba babu yanda za ka bullo mana da wani abu daban game da jiya ka ce ba dai a haramun nan take ba ko ɓata lokaci ne kawai da ma'an nasu amma sai dai shi sayyidina Usman a matsayin shi na khalifa ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ja mana kun ce alaikum bi sunnati sai yace wa sunnatil khulafa'ir rashidin ku bi sunnata da abinda khalifofi na hudu nan suka sunnanta muku so a farkon al'amarin shi ya bi sunna manzo Allah ya cika ya yayi kasaru bayan shekaru da dama kuma har yanzu yana cikawa ga wani abun da ya bayyana a gare shi to man nan bi sallallahu alaihi ku hada da naku hada da naku ko ba haka ba sannan matsala ta gaba shin idan misali nayi tafiya sai na cika sallah banda ita na cika ta bayin kasar ba shin banda sallah ba da ita manzo Allah sai alaihi abin da yake kawai idan Allah ya rangwanta maka ya maka sadaka ka karba kai appreciating ka yadda Allah wanda ya isa yake na rage maka mutum ne ka je sayan wani abu a wajen shi ana sai da shi naira dubu ɗaya ce ka ɗari biyar na rage maka rage ina fata an gane wannan ya ka karɓe shi da girmamawa ka yadda cewa eh ka yadda zai ji daɗi wanda ya rage maka ɗin amma ba a ce a in kace masa a gashi sai nan gaba kuma a ce ciniki bai yi ba ko da yake za mu ji dai wa hal hadha al-amr to mu dauka shin yanzu idan sayyidina Usman yayi tafiya sai ya cika sallah bai yi kasaru ba saboda wani al'amari da ya taso wannan laifi ne da har ya kai a halatta zubar da jinin mumini laifi ne da ya kai a zartar masa da hukuncin kisa don na yi tafiya kai na cika sallah bai yi kasaru ba eh, a zubar masa da jini a kashe shi babban sahabi irin shahidina Usman na uku cikin khalifofin manzon Allah na uku cikin waɗanda aka yi wa albishir da aljanna tun suna duniya wanda ya auri ƴaƴan manzon Allah guda biyu Ruqayya da Ummu Kulsum khalifan al'ummar musulmi kuma a zub da jini shi a cikin Madina dab da masallacin manzon Allah wannan ya cancanta laifi wani irin laifi ne wani ina ne aka taba hukuncin kisa ga wanda ya cika sallah ba wai ya yi jinayin ɗin kasarun ba ne ya yi shi wani abu ne ya bayyana a ganin shi ya cika shi na sai a ce an zartar maka da hukuncin kisa suna fata an gani mutum ne suke shan giya mutum ne suke abubuwa laifuka amma cika sallah ta ya zaman to hukuncin kisa hmm? wa hal hadha al-amr yubihu dama Usman wannan al'amari shine zai halatta jinin sayyidina Usman wa min al-ma'sum rasul wa man al-ma'sum wane ne ma'sumi in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kai ma'sumi wanda baya kuskure wanda qur'ani ya tabbatar la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun ya kwata kwata baya magana akan bisharadin kansa ko ra'ayinsa ko abin nan sai abin da wahayi ya faɗa masa yayi ثم إن في هذه المسألة خلافا بين أهل العلم sannan wannan matsalan ma ta cika sallah a halin tafiya cika ta wajibi ne ko ba wajibi bane kasarun ne wajibi kuma al'amari ne mai sabani akwai saɓani tsakanin malamai وأكثر أهل العلم على أن القصر في الصلاة سنة مستحبة majoritin malamai kasaru din nan sunna ce wanda an so kai sunna ce mustahabba fa idza kana usman fa'ala shay'an idan sayyidina usman yayi wani abu fa huwa annahu taraka al mustahabba faqat lai azum ma bai ma kasarun ba menene ya bari a musulunci ya bar sun ya bar mustahabbi ne ba wai farilla ya bari ba ko ba haka ba don ka ba idan idan har kasar din nan mustahabbi ne sunna ce mustahabbiya idan har mutum ya barta ya cika alal aqalla a musulunci ne ka bari mustahabbi ka bari ko ba haka ba ba farilla bane ka bari ba wajibi bane ka bari alal aqalla dai mustahabbi ka bari wa fa'ala al-ja'iza kuma ya aikata yayi abinda ma yake akali shine cika sallah aw taraka ar-rukhsata wa fa'ala al-azima ko kuma alal aqalla kace ya bar sauki domin kafaru sauki ne aka yi wa matafi ko to ya bar sauki yayi na asali to shi sai me amma limaza atamma usman yace to mu je dai mu kawo me yasa ya cika din mu kalli abun faqat qila li ahadi amrayn sayyidina usman ya cika sallah ne a halin tafiya saboda abubuwa guda biyu ne suka jawo haka na farko li annahu ta'ahhala tazawwaja fi makka kun sa a madina suke ko to yana da iyali a asalin shi iyalan shi suna suna makka ne ai daga can ya auro su ta'ahhala fi makka a lokacin shi sayyidina usman yana da iyali a makka yana da iyali a makka tunda tun zamanin manzon Allah aka yi konkarin makka a fatu fatu fatu makka to ahala ai ta zawaja shi yana gani yayi aure ne a makka yayi aure a makka fi makkata ta fakana yara annahu fi baladihi lidhalika atamma huna shi kawai abinda ya gani kawai idan ya zo makka gida ne gidan shirkansa ne nan yayi aure nan yayi kaza kaza kafin ai hijira madina ina fata an gane ko saboda haka a nan ne fa ya cika din da ya zo ma'aikin haji a makka nan ne ya cika maimako duk zaman shi a makka ya zaman to kasar yake yi cikawa ya yi shi yana ganin nan gida ne shi ma nan matan shi ya aure su ya kaza kaza kamar shi dan gida ne idan muka tuna lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya zo eh, eh, yin umra din nan da aka hana shi aka ce sai baɗi aka yi sulhu aka yi eh, sulhul hudaybiya ranar sulhul hudaybiya wa aka tura makka din da ake gani shi dan gida ne wa aka fara tura ya bada shawara shi kar a tura shi sayyidina umar aka fara tura ka je ka faɗa wa waɗannan mutane fa ba yaƙi bane ya kawo mu mun zo ne mu yi umran mu kawai mu koma sayyidina usman ya ce a'a ka ga shi sayyidina usman dan dangi ne yana da mutane yana dangi shi gida ne dan gida ne ni kuma akwai takun saka da ni da su ban da yawan wanda za su kare ni in an taba ni kamar sayyidina usman kun san shi aka tura based on haka din ko ba haka ba to saboda haka shi da ya zo maka zai kwanaki a cikin maka sai ya ga shi dan gida ne dan dangi ne saboda haka ya cika wannan ɗaya kenan da ake gani yayi haka din na biyu innahu khashiya an yuftatana al-a'rab sannan kuma ya ji tsoro saboda daular musulunci ta faɗaɗa yawan masu zuwa aikin haji sun yawa sun ƙaru saboda mutane daga ƙauyuka nesa nesa suna zuwa suna zuwa aikin haji za su zo a wannan shekara to sai sayyidina Usman hey ya ga waɗanda suke nesa din nan nesa waɗansu garuruwa wanda ba sa kusa da nan kar su zo su ga fa sayyidina Usman throughout a zaman shi din nan kasar yake yi su koma su ci aha ashe musulunci ma duk sallah raka'a biyu ne ma ashe ai da duk zaman mu da shugaba khalifa amirul mu'minin ma duk raka'a biyu ce ma kawai saboda haka ashe kuskure muke da muke raka'a hurhudu saboda kar su tafi da wannan misunderstanding da wannan tunanin su ishi yake so ya cika musu sallan su ga ashe yanda ake koya musu a can din haka shi ma khalifa ya yi ta a gabansu saboda haka suna nan abin nan kasan mutumin da yake nesa da ƙauye kuma eh, baya kusa da birni inda zai rika samun object na ilimi da abin nan al'amarin shi na da wuya kaɗan abu kaɗan sai ya rikitar da shi mu an zo kauye kawai an nuna mana salloli raka a hurhudu ne ashe ma bibbiyu ne Allah Allah ai duk duk halifan duniya na musulmin ma mu zauna da shi a waje ɗaya a shema ɗaya ya limance mu ya jagorance mu sallah duk a bibbiyu yayi ta ma ashe to kar to he tsoron irin masu wannan yawa tunanin ka san karamin sani hukumi kar aje kuma a mai da duk sallolin raka'a biyu shi ta yayi ta saboda wannan maslahan da Allah ba ijtihadi bane ijtihadi ne kuma alheri yake nufi hmm? alheri yake nufi akwai wanda yake nesa wanda bai kusa da ilimi akwai wanda yake wanda ba su daɗe da musulunta ba wani al'amarin addini sai dai kaɗan kaɗan za ka rika ɗan ɗan sake musu haka sun zo an ce musu raka a hudu ne sun zo nan gaba ɗaya birnin makka ma inda ma ka'aban take kuma amirul mu'minina ne ya jagorance shi a raka'a biyu to su haka su na shugaba za su bi kawai innahu khashiya an yuftatana al-a'rab an yuftana al-a'rab ko ya ji tsoro saboda kar kauyawa su fitinu idan suka ga yana raka'a biyu ya zama fitina wa yarji'u ila biladihim su koma kafaken su fa yaqsiruna salata hunak su rika yin sallolin ma gaba daya a kasaru ba su da ilimin cewa wannan don tafiya ne As ya akayi aka yi kasarun ba su da wannan ilimi fa atamma sayyidina Usman sai ya rika cika sallah hatta yubayyana lahum anna asla salati arba'u raka'at sayyidina Usman ya cika ne don ya nuna musu asalin sa ita sallan raka'a hudu take wal ilmu inda Allah tabaraka wa ta'ala Allah dai a'lam waɗannan dalilan su ne aka aka kawo aka yi hasashen su dalilin da yasa ya cika su walamma a atammat Aisha fi safar na na aisha ma akwai ranan da ita ma a halin tafiya ta cika sallan ba ta yi kasaru ba qalu li urwata sai mutahabai suka zo suka samu urwatu dan zubair ma za a aradat aisha ah mun ga fana na aisha ta cika sallah maimakon ta yi kasaru me take nufi ne kai qala sai urwatu yace ta'awwalat kama ta'awwala usmanu ajma'in ita ma akwai wani abin da ta ta riƙe hujja kamar yadda shi ba sayidina usmana ya ya cika bisa wata hujja falqasdu a takaice dai manufa anna usmana ta'awwala sayidina usman yayi ne saboda wani dalili da yake rike da shi kuma bai ce kowa ya riƙa cikawa ba bai kira kowa ya ce rika cikawa ba bai ce ya soce kasaru ya ya mai da kowa cikawa ba shine yayi ya yi kuma a wannan yanayi na tafiya makka kawai da yaje je nan ina fata an gane wannan shi ya eh, shi ne ya cancanci hukuncin kisa ku duba fa ku duba fa son rai fa eh? shi sa ake so dama mai neman sababi in kayyafe shi da kashin tumaki ko me ake cewa yau mai neman kuka in ka jefe shi da kafin tumaci ya dan jira haka dan bata har ya fasa kururuwa yace an ji masa ciwo ma ina fata an gane to dama ana san a kashe shi din ake neman me waɗansu ɗan abubuwa da za a liƙa masa duk waɗannan ba su kai wani hujjoji masu ƙarfi da ya dace a zartar ma mutum da hukuncin kisa ba to kun ji dai wannan ina fata an gane kun ji dai zargin ga rabbin sa al ma'aqib thamin wa tasi wal ashir laifina takwas da na tara da na goma da ake zargin shi da shi shine wai lam yahdur badran bai je yakin badar ba shine na takwas din wa farra yawma uhud yana cikin sahaban da suka gudu ranan uhudu da aka ji wuta din sosai sannan kuma wa gaba an bai'atir ridwan baya na ranar da aka yi bai'atur ridwan shine sulhul hudaybiya ranar da manzo Allah cewa zai mika mun hannuna a mutu dan labari ya zo an kacewa shi din da fa aka tura makka ta dalilin shi ne aka yi mubaya'a don labari ya zo cewa an kace. amma kuma baya nan ne ina fata an gane idan kuka lura ma ya fi kowa tura kanshi ma cikin hatsari domin shi ne ya shi zai shiga makka ina fata ba da da aida yin yakin uhudu ba ai ba da da da yin yakin badar ba ko uhud badar aka ji musu sosai aka kashe mutum saba'in daga cikin su aka kama saba'in suna kule su ƙuraishan shi ne suka fito suka ce ba za a shiga musu makkan ba ba za a shiga musu aka ce to wa za a tura ya sanar da su ba faɗa ba ne ya kawo mu Hmm? kaga wannan fa sai wanda zai yi shahada aka tura shi shine ya ya tattauna da shi eh shi ne nace daga ƙarshe dai shi din ne eh shi To a ga ai misali akwai tendency su Laraba eh, su Qurayshan da yake mushrikai ne kafirai su kashe shi kawai amma duk da haka kaga ai shi ma yayi babban ya taka rawa a wannan wani labarin cewa an kashe shi ne yazo sai yasa manzo Allah cewa zai mun mubaya'a a mutu kawai labarin yanzu an kashe sayyidina Usman aka yi mubaya'a sannan manzo Allah ya daga hannun shi shiga na Usman ko ya dora a sama to bai'atul ridwan da aka yi shi ai ba sai da sayyidina Usman ya dawo ba kafin ya dawo ne aka ji labari amma kuma ana tuhuma wai baya ne. to warraddu ga raddi rijonda da aka musu game da waɗannan tuhumomi guda uku na farko bai je yakin badar ba na biyu ya gudu ranar uhudu mun san sahabai sun gudu ko yayin da manzo Allah ke kar mutum hamsin din nan su sauko sam ta su sauko daga suka sauko Khalid ya zaba ta bayan su aka zo aka sanya su a tsaki aka yi ta kashe sabai sun gudu qur'ani ya tabbatar iduna wa la taluna ala ahdi wa rasul yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ama fatakum wa la ma asabakum wallahu ghafurur halim Allah ce la yafi muku to idan sahabai sun gudu har da sayyidina Usman me sai na shi kawai aka riki idan kuma ya gudu din kai yayi malaifi ko Allah sai ta wallahu ghafurun halim shi kenan me na aka kace sam sai an kashe ka Allah ce na ya ce mai kace a'a sai an kashe shi a'a to ga dai abun warraddu rabbi shine ala hadhihi fi sahih al-bukhari raddi bisa waɗannan tuhumomi guda uku din sun zo a cikin sahih al-bukhari an usman ibn wahab qala daga usman dan wahab yace ja'a rajulun min ahli misra wani mutum daga mutanen misira ya zo kasan shi ma can gidan fitinan ne duk daga can abubuwan su aka kunnu. faƙala sai ya ce manil qaum su waye waɗannan waye ku kalu sai suka ce ƙuraishun mu ƙuraishawa ne ƙala mani shaiku fikum waye dattijo shugaba daga cikinku elda kalu abdullahi bin umar ko kuma waye dattijo ko shehi ko malami waye malami ko mafi sani a cikin ku dai sai wannan tawagar suka ce abdullahi dan umar faja'a li abdullahi bin umar sai mutumin misran ya zo kai tsaye wajen abdullahi dan umar tunda shine shugaban tawaga kuma shine malami sai فقال ce ya ya Umar ya ya kai Umar? umar sa'iluka سائلك عن fahaddis ni anhu ce da Allah ina da waɗansu 'yan tambayoyin da zan maka ka faɗa mun gaskiyansu hal ta'alamu na farko hal ta'alamu anna usmana farra yawma uhud don Allah kana da ilimi kana da sanin cewa sayyidina usmanu ya gudu ranan uhudu Kala na'am abdullahi ɗan eh, umar yace eh tambaya ta biyu فقال تعلم أنه تغيب عن بدر ka san kana da ilimi kana da masaniyan cewa bai je yakin badar ba he was absent bai je ba qala na'am abdullahi dan umar yace eh na uku qala hal ta'lamu annahu taghayyaba an bai'ati ridwan shin kana sani baya nan a lokacin da aka yi bai'atu ridwan mubaya'an nan ta ridwan laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubay'unaka tata shajarati inda ayan nan ta sauka qala na'am abdullahi dan umar yace eh babu shakka baya nan aka yi wannan qala Misriyu sai ba misri ne yace Allahu akbar labarin da ya zo mana ya tabbata har an kai musu labari an hura su an ce ga laifuka saboda haka a haɗu a je a cire shi a mai kawa a yi kaza to wai shi ya zo confirming daga jin eh ya ce Allahu akbar shi ke nan shi ke nan labari ya tabbata ya'ani zahara al-haqqu alladhi yuriduhu eh, gaskiyan da dama nike so ya bayyana ya ta bayyana gaskiyar a yau فقال له عبد الله بن عمر سي Umar Ibn Umar ya ce, a to ai ban gama ba, eh he ka ji dalilan ai, ka tambaye ni kaza fa nace eh kaza eh he ka tsaya ka ji dalilin kuma yace ta'al ubayyinu laka zo in maka bayani dalla dalla ka ji dalilan waɗannan abubuwa amma firaruhu yawma uhud mu ɗauki gudun da ake cewa yayi a ranar uhudu fa ashhadu ina shaida maka ina tabbatar maka ya gudu din amma annallaha afa anhu wa ghafara lahu Allah ya masa afuwa kuma ya yafe masa ya gafarta masa kama kala tabaraka ta'ala kamar yadda Allah din ya faɗa da kansa innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an lallai haƙiƙa waɗannan da suka gudu daga cikin ku yawmal taqal jam'an ranan da aka zo za a kafa inna aka kafa. tsakanin runduna biyu da na musulmi da na mumunai na mumunai da na kafirai innama shaytanu zaniya ce irin ta shaytan shaitan ne ya zamar da su shaitan ne ya kautar da su bi ba'd ma sabu sakamakon waɗancan mutum hamsin din nan da suka mene da suka sauko da annabi ce kada su sauko amma walaqad afallahu anhum walaqad afallahu hakika Allah yayi afuwa a gare su ya yafe musu inna Allah gafurun halimun lalle hakika Allah gafurun mai gafara ne halimun kuma mai haƙuri ne sai ce kaji ya yi amma ga abin da mahalicinsa ya ce ko ba haka ba shi kenan Allah ce ya yafe to magana da ba za ta mutu ba to mai fitina mai fitina sai ce baya cikin wanda ayan ta sauka a cikin in ya so fitina na yan tawili ina fata an gane ko wa aka yi wa laifin wa ce ya yafe me nawa me naka na shiga tsakanin bawa da mahalicinsa babu babu kai sama ku je suratu ali imran aya ta 155 aje a ƙara duba ta sosai wa amma taghayyubuhu an badrin amma rashin halartar sa yaƙin badar fa innahu kana tahtahu bintu rasulillahi a lokaci akwai yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin matansa yana auren yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanat lokacin tana fama da rashin lafiya sosai tana buƙatan mai jinya shine har ya shirya annabi ce a'a ka zauna kai magidanci ne iyalinka tana fama da rashin lafiya ka zauna ka kula da ita ka jinyace ta domin idan ka tafi yaƙi da wani abu a da damuwa da tunanin ka bar feshin iyalinka a asibiti rai kwakwai ha menene na rai kwakwai mutu kwakwai Don Allah za ka samu full concentration a abin da kai kaɗin nan eh za ka samu natsuwa maka yaƙin? sakar ne da ne duk inda kake aka ce iyalinka tana nan a asibiti to zaka da hankalinka a tashe shi to sai manzon Allah fasale ce ya zauna ya kula da ita jinnace ta umurni ne na manzon Allah sai ya saba umurni manzon Allah to dalili kenan fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna laka ajru rajulin ya Usman niyan da kai har ka fito za ka nace ka koma ka kula da iyalinka to ladanka na mutumin da ya halarci badar duk abin da ɗan badar ya samu na lada na falala a wannan yakin kana ciki su a aikace suka samu wannan falalan kai kuma niyanka ce ta ne ta baka niyanka ce ta baka wasu sahmuhu sannan ce duk abin da za a ba wa ɗan badar na ganima kai ma kana da naka kasan kun ga ai mun san misali mutumin da bai je yaƙi ba bayan da ake bashi ganima ba a bashi sai da a bashi cikin kumusin kumusi can wanda ake bawa rasulullahi wa rasulihi wa lizil qurba wal yatama a gutsura muku a can amma asalin ko over five din nan na mayaka ne sai dina manzo Allah ce to kai kana da cikakken kafonka saboda kai intending ka tashi kai yunkura zaka je ni na cika ka bari to yaya kuma wannan na'am annabi ya umurce shi ya saba umurni manzon Allah na'am to wanda ya umurce shi a je yakin shi ya sace umurtan shi kuma yace ya zauna ya jinya sai manzo Allah la yantiqu anil hawa ko in huwa illa wahayun yuha ba taba rubuta wani mutum a jihadi sai ga matan shi za ta je haji ba ko ba ka ba yace ya rasulullahi laji ta ce duk mace idan za ta fita za ta je haji ta je da muharramin ta sai rasula ga mata na ta yi dama za ta tafi haji ni kuma an rubuta ni cikin wanda za su je yaƙi a boka za cikin sojoji da za su je yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ah, to ka je ka kai haji tare da matanka kun san hadisin haji. ko ba haka ba sai ma umurnin manzon Allah ne sallallahu ya ce ka bar yaƙin ka je nan saboda menene akwai wanda za su za su isan masa yin yaƙin to me matsala hmm? sannan wannan din manzo Allah ce komawa ne ka je ka jinyaci matanka sai in cancanci hukuncin kisa fi sabilillah manzo Allah ya bani umurni in aiwatar sai kuma a ce ni kuma an yanke mu hukuncin kisa yan baya kawai wa amma taghayyubuhu an bai'atir ridwan amma rashin halartansa lokacin da aka je aka yi wannan mubaya'a bai'atul ridwan falau kana ahadun a azza bi batni makkah min usman la ba'athahu makanahu da a ce lokacin akwai wanda ya fi sayyidina usman daraja a cikin ƙwaryen makka da daraja da matsayi ga idon mutanen makka da shi annabi zai tura amma ba wanda aka ga shi ya fi shi ya cancanci wannan saiwa sai saidina Usman shi aka tura fa ba'athahu ar-rasul sallallahu alaihi sai manzo ya tura shi je reconcile ya fahimtar da su a Qurayshawa cewa shi fa ya zo ibada ne na umra ba wai ya zo fada bane abin da ya kawo su kenan wa kanat bai'atu ridwan ba'da ma zahaba Usman ila makka ne shi wannan mubaya'an da aka yi an yi shi ne bayan shi sayyidina Usman ya tafi Makka ne aka zo ayi shine masababin ai ko faƙala rasulullah sallallahu biyadihi yumna can rumo da jita-jita ya zo aka ce an kashe sayyidina usman an kashe sayyidina usman tabbas wata mata ce shaidan ne ya zo ya ta kururuwa a a ya rikide a misali a wani mutum haka ya ya ta kururuwa an kashe sayyidina usman ya ta gudu yana son haddasa fitina an kashe shi an kashe hankali ya tashi fa ko ga manzo Allah da sabai ba su ma zo da shirin yaƙi ba ba damara ba komai ba kayan fada masu nauyi ɗan takobi ne na bige maciji ko na haduwa da ɗan wani naman daji a hanya idan zai maka ta'addanci irin su aka rike very light light abin nan weapons kawai aka rike amma da jita-jita zo an kashe sai da musamman manzo Allah an kashe sai hankali sabai kai manzo Allah kai wa zai mu mubaya ga hannuna a mutu kawai manzo Allah ya mika hannu ko ya zai mai mubaya yace to gana Usman din ba an dora hannaye duka manzo Allah ce gana sayyidina Usman an yi abun fa yana can makka amma ana ce bai a tandin ba kuma ba da shi aka yi ba na'am so faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadihi al-yumna sai manzo Allah ya mika hannun shi na dama yace hadhihi yadu Usman ga hannun sayidina Usman gashi fa qala ibnu Umar idhhab biha al'ana ma'ak yace ka je ya rasulullahi al'ana ma'ak hannun Usman yana tare da kai to manzo Allah ya yi mu mubaya'a on behalf of Usman ya dora shi. kuma hannun manzon Allah ne ya representing na sayyidina wa ya kai shi daraja kuma a wannan wajen eh amma duk da haka ya cancanci hukuncin kisa to kaga waɗannan laifuka na takwas tara goma ɗin nan ji su kuma kaji yadda asalin su yake al-ma'akazul hadi ashara laifi na goma sha ɗaya da aka tuhume shi da shi har aka kashe shi wai lam yaqtul ubaidallahi ibn umar bil hurmuzan ubaidullahi dan umar ubaidullahi dan umar kun akwai abdullahi dan umar akwai ubaidullahi kuma dan sayyidina umar lokacin da wannan bayahudan abu lu'ulu asal bajusi ya kashe sayyidina umar ya kashe shi to sai labari ya tabbatar da cewa wanda domin da ya kashe sayidina umar ya rike wani irin wuka ne wanda kotan a tsakiya take wuka nan kaifi ne nan ma kaifi ne ana iya suka ta haka ai suka ta haka da ya kashe sayidina uh, sayidina umar ya farka shi din sosai ya soke shi a makasa da aka zo za a kama shi duk wanda ya confronting din shi aka sai ya soke sahabai waɗansu a wajen kuma ya kashe abinda aka an ɗau wata ƙatotuwar mayafi ne kamar a baya sai aka ka mai haka sai abin ya soki wannan mayafin sai bugun sai da aka zo damƙe shi din sai ya soke kanshi ya kashe kanshi kawai ina fata an gane ko to shi wannan hurmuzan din nan kun san shi shine ya gudu a can yakin yamama wanda yake shi ba zai ba shi yana so a kawo shi gaban umar kun tuna wanda sayyidina umar yace to zan kashe kai yanzu yace a bashi ruwa ya sha kun ga mutumin farisa ne asali ba yahude ne mutane ne munafikai can da suka taso lokacin rijadin nan shine da yazo yace shi sai ya sha ruwa sai da Umar yace to in ka sha ruwan zan kashe ka shine hey din sai na umar ce to zan kashe ka ce a ai kai algari sai na sha ruwa to daga baya dai aka ce ya musulunta ko to duk irin wanda suke shuka shigo in ne saboda wata manufa ba wai don tsantsan musuluncin bane kun san yan riddan da muka yi bayanin su akwai wanda suka da musulunci tsakani da Allah sun fahimce shi akwai wanda suka da ba da son ransu ba akwai wanda suka dawo da wata munakisa ta sa suka dawo to wannan yana ciki domin wanda ya kashe sayidina umar in confirm an gansu suna mitin da wannan din hurmuzan din dan sayidina abubakar abdurrahman bin abubakar ya zo zai wuce ya same su suna sun matse haka suna dan wadan tattauna kus kus kus sannan abdurrahman dan abubakar din nan ya ga wannan wukar a ajiye a gaban su lokacin da suke mitin din ya ganta lokacin da suke mitin kusan su uku ne suka haɗu suka keɓe suna tattauna shi yasa ana kashe sayyidina umar ya ga ɗaya fatin ne shi abdurrahman ɗan abubakar kuma ya ga wukan ne ya ce wallahi wallahi ɗazu na wuce su da shi da wani da wani suna mitin kuma wannan wukan tana gabansu shine ubaidullahi ɗan umar ɗin da ya ce sai ya kashe gurmuza kun gane dalilin kenan to shine sahabai suka hana shi shi dai kawai ya je ya kashe shi to shine ake ce sayyidina Usman bai zartar masa da hukuncin kisa ba saboda ya kashe kurmuza kan area su kenan tunda bai wuce ne dan uwan su yan ta'adda to ga dai kissar da take wal mashhuru kissar da tafi shahara fi kutubi tarihi a littattafan tarihi annahu ba'adama ma qatala abu lu'lu'ata al-majusi umar ibn al bayan abu lu'lu'ata al-majusi ya kashe sayyidina umar dan khattab kun katala nafsahu shi inda aka zo kama shi sai ya kashe kansa lamma alqawul aba'ata alaihi yayin da aka jefa masa irin ƙaton a baya din wani ƙaton riga da limamai suke tsawa, alkabba katuwa mai kauri domin ya rufe ido ne duk wanda ya zo kai yana soki shi yana soki sai aka yi hikima aka ɗauko wannan abin nan sai aka jefa masa nauyinta da abin nan ɗinta sai ta ta lullube wukan ta har da wukan bayan da zai bayan da zai sai aka gudu aka rungume shi sai ya kashe kansa Allah falamma asbaha yayin da garin Allah ya waye asbaha nasu aka wayi gari kama ubaidullahi bin umar sai ubaidullahi dan umar sai ya tashi fakatala rajulan sai ya je ya kashe wani mutum ya qalu lahu hurmuza, wanda ake kira da suna hurmuza. wa kana majusiyan kun gani ba majuse ne dan farisa ne dan iran ne masu bauta ma wuta fa aslama sai ya nuna ya musulunta falamma ƙila lahu yayin da aka ce masa qala kana ma'a abi lu'lu'ata da aka ce masa kai ya mafa musulunta fa ubaidullah karka kashe shi kala sai yace kana ma'a abi lu'lu'ata al-majusi dalilin da yasa zan kashe shi yana tare da wanda ya kashe sayyidina Umar Abu Lu'lu'at al-Majusi din nan tare suka yi mitin aka gansu suna mitin suna zaune suna kuskus can gefe kuma wukar tana gaban su qabla maqtali Umar bi thalathati ayyam kafin kashe Umar da kwana uku an ga suna ta yawan mitin suna ta yawan mitin suna ganawa suna ganawa wa bainahuma al-khinjar alladhi qutila bihi Umar a lokacin akwai wannan wukan a ajiye a tsakaninsu wanda aka tashi sai na umar din da shi fa zanna anna al-hurmuzan musharikun li abi lu'lu'ata fi hadhihi al-jarima eh kawai shi ya gansu yana jin an kashe sayyidina umar ɗaya fatin da suke mitin din abu lu'lu'ata kuma da wannan wukan kawai shi da ya tashi ya jira man wancan ya ɗauka kawai suna tare suka yi kisa in ma ba shi ya yi direct ba في بلوت plotin in kisan tare ne aka tura abu lu'lu فظن مشارك لأبي لؤلؤة في هذه الجريمة فذهب إليه فقتله في جهة كشيش داين دا كتر عن سعيد بن المسيب قال يتي إن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي بكر الصديق للي عبد الرحمن أبو بكر الصديق قال ga kalman da ya furta shi na kutila Umar a lokacin da aka kashewa sayyidina Umar yace kad marartu ala abi lu'lu ataqatila qatili Umara wallahi na wuce ina cikin tafiya na wuce abu lu'lu ataqin nan makashin Umar inna wa ma'ahu jufainatu tare da su akwai jufainatu na biyun su kenan wal hurmuzan na ukun su shine hurmuzan wahum najiyun suna ganawa sun keɓe suna kuskus ayyata na jauna falamma hatuhun yayin da nazo musu a bazaka ba su ankara ba ba su ganni ba yayin da nazo jab da su tsaru sai suka dan irin firgita din nan sai suka dan pretending kaman ba wani abu suke yi ba kamu sai suka miƙe maza maza suka tsaya fa saqata min bainihim sinjar sai naga wannan wukan sai ya faɗi daga hannun wanda suna miƙewa ɗin nan sai na ga wannan wukan ta faɗi tsakanin su wukan ya faɗi a tsakanin su lahu ra'asani wukan yana da baki biyu wa nisabuhu wasatuhu da inda ake riƙewa a tsakiya inda ake damƙewa inda ƙosar take fanzuru sai abdurrahman daga jin an kashe saidina umar yace da Allah ku yi sauri ku duba da wace irin wuka ce aka kashe shi fanzuru ku je ku duba mal khinjar alladhi qutila bihi umar wani irin wuka ne aka kashe saidina umar da shi fawajadu al-khinzar alladhi na'ata abdurrahman ibn abi bakr sai suka samu wukan ne tamkar yanda ya bada bayanin ta haka suka samu wuka fantalaka ubaidullah ibn umar to nan ne ubaidullah ibn umar ya ce oho wancan to nan ne ya kama hanya falamma kharaja ilaihi yayin da ubaidullah dan umar ya fita zuwa ga hurmuzan kala sai ya ce in talik ma'i hatta nanzura ila farasi li sai zo samu hurmuzan ya da Allah zo ka dan raka ni akwai dokina na anan yayi nan yayi nan ka taya ni in dubo shi Wata ta'akhkhara anhu suna cikin tafiya suna tafiya sai Abdullahi dan Umar sai ya Ubaidullahi dan Umar din sai ya dan ja da baya ja da baya bacci sai da ya koma gaban shi shi ina fata an gane ko hatta idza ma ba sai da ya wuce baina yadaihi alahu fi sayfi kawai sai ya tiran masa da takobi kawai ya kashe shi قال عبيد sai سي ya ce يقول waje da حر yayin da ya ji raɗaɗin takwabi da zafin takwabi kala sai ce la ilaha illallah sai ya furta kalmar la ilaha illallah kala ubaidullah wa da'autu jufainata sai na je ba na gama da shi na kira jufainata da third party din nan da aka same su suna meeting shi ma na kira shi wa kana nasraniyan shi kuma kirista ne min nasarar hira daga kiristocin kasar hira garin hira falamma alautuhu bisaifi yayin da ya zo na jiran masa da takwabi falaba baina ainihi sun talaka ubaidullahi kawai yace sai ya tsaga shi ta ya tsaga shi kawai tafiyan idan idanun shi hana aboshi kawai ثم انطلق عبيد الله سي عبيد الله يتفي فقتل ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة كما sai ya samu yar abi lu'lu a taɗin direct makashin umar din kawai sai ita ma ya kashe ya kashe ta tadda'il islam ita ma tana pretending tana rayawa wai ita musulma ce wa arada ubaidullah Allah ya da'a saiban bil madinati illa qatalahu tabyan shi yai abinda ya nufi duk wani wanda ya zo da karya wai ya musulunta inna shi abinda yake so ya clearing din su abinda ya yi niyan kenan fashtama almuhajiruna kai he muhajiruna mutanen makka muhajirun al'awwaluna na farko sai suka yi mitin suka kira shi fada hauhu suka hana shi wata wa'aduhu kuma suka tsoratar da shi kun muka ce maka za a dau mataki a kanka in kace za ka zartar da wannan manufar taka abu ya tsaya a kan wanda ya kisa kai kuma ya kashe kansa ka kashe nan ka kashe nan sanar yanzu ka ce duk wata baiwa ko ni bawa da suka shigo da sunan su musulmi za ka yi clearing din su a'a fa qala ce wallahi la aqtulannahu suka ce wallahi sai na clearing din su sai gama da su wa ghayrahum da ma waɗansu da wanda suka kashe shi da wanda suke da hannu da wanda ma ba su da hannu wa arraba bi ba'd al muhajirina falam yazal amr ibn al as bihi eh? waɗansu muhajirun ya nuna zai tasan waɗansu abin ya bijirewa almuhajirun ya tasan musu yace yana na akan ra'ayinsa ba zai janye ba falam yazar amru ibn al-as kuma amru dan as bai gushe ba bihi yana tare da shi hatta da fa'a ilaihi saifa hmm? sai ya mika masa takobi falamma da fa ilaihi saifa ataku sa'ad ibn abi waqqas yace ya talallaban shi ya talallaban shi sai da ya karbi takwabin sa ya ba shi takwabi ya ka takwabi ya kawo Sai da ya ba shi takwabin sai Sa'ad ibn Abi Waqqas ya zo fa akhadha kullu wahidin minhuma bi ra'si sahibihi yatanasayani hatta hujiza bainahuma sai ya ta zama a tsakaninsu aka ta zama a tsakaninsu aka ta nasiha dai ثم أقبل عثمان قبل أن يبايع له في تلك الليلة أو النندرن سي سيدنا عثمان يزو كافين أمس مبايعة أو النندرن كافين أزاديش أمس مبايعة هنا فاتا أنغانيكو حتى وقع وقع عبد الله فتنافع يزو يتردى عبد الله إنن عبيد الله سكي وجونا نفسيها سوسي وأظلمت الأرض يوم قتل عبيد الله يوم قتل عبيد الله جفينة والهرمزة وابنة أبي لؤلؤة على النار wato mutane sun shiga imuwa da damuwa kwarai da gaske ranar da aka kashe yar abu lu'lu'ata da shi hurmuzan din nan da jufaina sun ma hujiza bainahu wa baina usman sannan aka aka sanya shamaki tsakanin shi da usman aka keɓance su Falan falamma tukhlifa Usman yanda sayyidina Usman ya zama to khalifa da al-muhajirin wal ansar with immediately said sayyidina Usman ya kira muhajiruna da ansar dukkan fa qala sai ce ashiru alayya ina neman ku bani shawara fi qadli hadha ar-rajul alladhi fataka fi din game da kashe wannan mutumin da ya kashe waɗannan mutanen fastama almuhajiruna ala kalimatin wahidatin yushayi'una usmana ala qatlihi wa jullun nas al'azam ma'a ubaidillah yawanci manya manyan muhajirun suka goyi bayan sayyidina usman cewa a kashe shi ubaidullah da yayi wannan aiki a kashe shi amma kuma wa jullun nasi majoritin mutanen gari al'azam mafi yawan jama'a su suna tare da ubaidullahi din suna goyon bayan ubaidillah ya kuluna li jufainata wal hurmuzan ab'adahum Allah ta kaji suna ce Allah ne san ta Allah tsine musu mutanen gari duk suna tsine musu saboda an kashe sayyidina Umar la'allakum turiduna an tutbi'u umara ibnahu eh suka ce eh wato ayin floti an kashe ba umar yanzu ana sa a kashe ɗansa a haɗa shi da ɗansa kenan ku duba wata fitina da da za ta barke. a kashe ba an kashe baban shi yanzu kuma ana so a haɗa da ɗan shi Allah la'anci su gurmuza da su jufaina mutanen gari gaba da aka tashi a kai su kuma wanda suke goyon bayan sayyidina Usman da a very few they were very few fa kasura fi zalika al-laghat wal ikhtilaf fitina da sabani da rigima ta so ta tashi ثم قال عمرو ابن العاص لعثمان سي عمرو ابن العاص يجي يترد عثمان شي كدي يجي يا أمير المؤمنين يا كي أمير المؤمنين زن بات شاور إن هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان kaga wannan aikan aikan da aka yi kashe sayyidina Umar da kashe waɗannan da wannan Ubaidullahi dan Umar yayi duk fa a lokacin fa fawa baka hannunka sun faru ne a previous menene government kafin kai ka zamanto a kujeran mulki ka bashi akan abin da ya wuce ne ba a zamanin ka bane ba lokacin da kake da fawa bane ina fa ni shawaran da zan baka kenan kar fitina ta ballo rigima kaga majoritin mutane suna tare da al'umma wanda suke tare da kai kaɗan ne fitinan da za ta biyo baya in aka zartar da wannan abu gara ka bari ka bari akan kawai ba a rijim ɗinka bani, ba a lokacin da kake mulki da fawa bane ya faru ne a rijim ɗin waɗansu kai ka zo daga baya ka ɗane kujera ba a gwamnatinka bane aka yi ballantana ka zama to responsible kun gane shawaran da ya bashi yawa fa a'rid anhum ka bar wannan case din kawai a rufe shi kawai wa tafarraqa an-nasu an khutubati amrin mutabe sai suka gamsu sosai dan na huduban da Umar yayi amru din nan bin al-af wantaha ilayhi Usman kai sai abu ya koma ma Usman wa wudiyar rajulani wal jariya shi sayyidina Usman sai ya ɗauki kuɗi daga baitul mal sai ya bayar a matsayin jiya a gare su ya bada jiyan hurmuza ya bada na jufaina ya bada na ƴar wannan abu lu'ulu aka kun gane yadda kisin ya kare kun ga dai ba a dai bar su a banza ba za mu dakata a nan mun zo kan gaba yanzu wa hunaka talafatu tawjihati za mu ji abubuwa guda uku da suka hana azartan mashi dan Umar din Abdullahi dan Umar Ubaidullahi dan Umar din hukunci za mu ji waɗansu defenses da suka hana azartar masa da hukunci wanda ake ganin shi as defense ne Allah ubangiji ya samu dace yarda da sayyidina Usman yarda da sahaban manzon Allah gaba daya Allah ubangiji mu ma yarda da mu ya hada mu da su Allah ubangiji ya sa mu cika da imani mu gama da duniya lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh